وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau alhamid goma sha ɗaya ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha shida ga watan yuni miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida a yau alhamis muna cikin daren juma'a wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa duk wanda ya karanta suratul kahafe a ranar juma'a ko a daren juma'a to ada Allahu lahu ma bainal ne. Allah ta'ala zai haskaka masa a tsakanin juma'a guda biyu har ma da karin kwanaki sai sun cika kwanaki goma saboda haka shi yasa malamai suka kwatsaitar da a karanta suratul kahafe ko a rinka karanta suratul kafi a daren juma'a bi ma'ana ranar alhamis da daddare kenan ko kuma a ranar juma'a musamman kafin rana ta faɗi ana kyauta zaton duk wanda ya karanta wannan sura to abinda manzon Allah ya ambata idan ya yi dace zai samu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan sura mai suna suratu gafir idan ba a manta ba muna bayani dangane da abin da ya faru tsakanin annabi musa alaihi salam da ainihin ja'irin nan fir'auna da wazirin sahamana da ƙangararren mai kuɗin nan na zamaninsu wanda ake kira faruna sa'annan Allah tabaraka wata'ala sai ya kaddara na hannun daman fir'auna ko wanda yake cikin gidan fir'auna ko wanda yake tare da fir'auna qud da qud shi ma sai ya fahimci wa'azin annabi Musa alaihi salam wanda ya ambaci kalmomi masu muhimmanci ya yi bayanai masu gamsarwa ya ambaci hujjoji masu ƙarfi wanda a dalilin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarinsa a cikin wannan sura kuma ya hakaito mana irin kalmomi ko maganganun da ya ambata a wancan zamani domin goyon bayan annabi Musa da goyon bayan da'awansa da karfafa cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ki kanai saboda kine ne mahalicin kowa da komai shi mai mallakan kowa da komai kuma kine mai jujjuya al'amura yadda ya ga dama a duniya da lahira saboda haka a ci gaba da kawo mana bayanai na wannan bawan Allah wanda ake kira mu'minu ali fir'auna idan kun lura duk kwanakin da muke bayanin nan ba mu taɓa ambaton sunansa ba to me yasa me yasa ba mu ambaci sunansa ba tunda qur'ani bai ambaci sunansa ba ai akwai al mufhama menene al mufhama Sune abubuwan da aka kawo su a kife a cikin Kur'ani ba tare da an ambaci zahirin sunayensu ba shine abin da bai da al'alam al'alam shine abin da ake kira profan idan ka ji an ce proper noun to shine wanda sunan da ana faɗa kowa zai iya ganewa kamar misali idan an ce abubakar tafafalewa stadium ko abubakar tafafalewa Kwaya, ko abubakar tafafalewa international airport to duk wanda ya sani ya san wannan misali yana bauchi wannan yana abuja ko wannan yana lagos ko wannan yana waje kaza wannan shi ake kiransa proper noun duk abin da yake ana faɗin saki kaɗai ne yake da wannan suna kuma kowa ya san shi to da larabci ana kiransa al'alamu al'alam ana faɗi kowa ya sani yanzu kamar a ce fir'auna ana ce fir'auna kowa ya san fir'aunan zamanin annabi musa idan aka ce karuna kowa ya san shirgege mai kuɗin nan ne na zamanin fir'auna wanda ya kangare wa annabi musa kowa ya ji an ambace hamana zai ce babban wazirin nan ne na kadarin shugaban nan firauna saboda haka wani ba zai iya amfani da wannan suna ba ya yi shahara fiye da waɗanda suke da asalin sunan suka shahara saboda haka wannan ke ake kiransa al'alam to alqur'ani wani lokaci bai cika ambaton al'alam irin waɗannan sunaye ba sai dai ambaci wata sifa ko sifofin waɗannan misali bangare na ainihin bayan Allah sai Allah ta'ala ya ambaci halayensu ba tare da an ambaci sunan mutum ba ta bangaren miyagun mutane a nan ma sai Allah ya ambaci halayensu ba tare da ya ambaci ainihin sunansu ba to hikima wajen ɓoye suna shine duk halayen da aka ambata idan masu kyau ne ana nufin duk wanda ya sifantu da waɗannan halaye to shi ma zai samu daraja kamar yadda wancan ya samu idan miyagun sifofi ne to duk wanda ya sifantu da su to shi ma zai samu mummunan sakamako kamar yadda wannan ya samu kuma alkur'ani bai cika tozarta mutane haka kai tsaye yana kiran sunayensu ba shi yasa ko masu wa'azi yake musu gargaɗi dangane da kiran suna ɓalo-ɓalo idan ba ya kama ya zama wajibi ba ba a kiran sunan mutum ɓalo-ɓalo wasu ma malamai suka ce alkur'ani shi yake da haƙƙi ya kira suna ɓalo-ɓalo domin idan Allah ya kira sunan mutum ya yaba masa to ka tabbatar wannan ɗan aljanna ne aikinsa ba zai rushe ba idan Allah ta'ala ya kira sunan mutum ya kuce shi ka tabbatar matsiyaci ne wannan ɗan wuta ne ba zai taɓa dawowa kan hanya ba yanzu fir'auna da aka ambata mana ko ka ji lokacin da fir'auna ya yarda da addini yana son ya musulunta gaba daya a'a ai ko lokacin da ya zo mutuwa ya ga muraran cewa zai bar duniya ya ce ya yi imani da ubangijin ainihin annabi musa ko ubangijin da bani isra'ila suka yarda da shi allah tabaraka ta'ala bai karba ba yana daga cikin sharaɗin imani mutum ya karɓi addini tun kafin ya je gargara idan ya gangara to Allah ta'ala ba zai karɓa ba saboda haka yana son ya yi wa mutanensa ne ya kwata ya ɓatar da su a can baya yanzu kuma ya hango lahira wato bari ya karɓi musulunci ya tsallake sai aka ce ala'ana yanzu ne za ka karɓi addini bayan da ka saba ka kasance cikin kafirai to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karɓa ba to haka shi ma hamana sai Allah ta'ala ya ambace shi yayi Allah wadarai da shi to daga baya sai musulunta bai musulunta ba sai Allah ta'ala ya ambace karuna ya ainihin kushe masa daga baya sai musulunta bai musulunta ba saboda haka in Allah ta'ala ya riga ya ambaci mutum da mummunan sifa to ya riga ya gama yawo amma kaga a zamanin annabi akwai su Abu Jahal akwai Uqba ibn Abi Mu'ayy akwai Al-Walid ibn Al-Mughira ga su ubay bin abin nan da sauransu waɗanda sun yi tawaye wa addinin Allah amma Allah ta'ala bai ambaci sunansu su kwalo-kwalo ba sai ya ambaci miyagun sifofin da suka aikata saboda na bayan su tsorata kuma wani abin mamaki a cikin zuriyan waɗannan waɗanda suka yi yaƙi da annabi suka yi fito na fito da ke sai aka samu maza da mata da suka karɓi addinin Allah suka kasance jagorori wajen yada addinin Allah a duniya to kun ga hikima na wajen koyi suna kenan to me yasa waɗansu malamai na tafsiri ko kuma na ainihin tarihi suke yin bincike mai tsanani sai sun samu suna musamman ma masu islamic studies na zamani na yanzu mutane suna NCE ko digiri shikenan sai a kawo musu irin wannan a ce wa kala mu'minu ali fir'auna to menene sunansa alhakike? ko kuma a ce menene sunan fir'auna alhaƙiƙi sunansa na haƙiƙa duk waɗannan gaba ɗaya ilmin la yanfa'u wa jahalatu la taduru ilimi ne wanda baya da amfani jahilci ne wanda baya cutarwa don baka san sunan ba baka san haƙiƙanin sunan ba wannan ba zai cutar da kai da komai ba don sanin sunan ba kamar sanin farillan alola bane sanin sunan ba kamar sanin farillan sallah bane kai sanin sunan ba kamar sanin mustahabban alwala ko na sallah bane saboda haka tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake mu'ilu ali fir'auna to lallai babu ainihin takuri mutum ya ce sai ya fahimci wato sunan ko sai ya samo sunan almuhim abinda ake so mutum ya fahimta shine ya fahimci manufan aya ko ayoyin mai suke karantarwa idan ka gane falillahi alhamdu wal minna me Allah ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة A wannan tafsiri yakan kawo mana almunasaba saboda yana sanya ayoyin daki-daki ne saboda alakan da ke tsakanin su da abin da suke karantarwa a nan ya haza bayanu kalami mu'mini ali fir'auna wannan wato ci gaba ne ko sauran maganan mu'minu ali fir'auna wanda ya yi imani daga cikin mutanen fir'auna da larabci haka ake baki wannan sifa ne mu'minu ali fir'auna muminin iyalan fir'auna shine fasara da hausa kaga ba asalin suna bane sai dai sifa ce fa innahu aada alaihim an-nusa marra ukra domin ya sake maimaita nasiha a karo na daban hina ma ra'ahum yatamadawna fi kufrihim wa bagayhim yayin da ya ga suna ci gaba da kafircin su da ɓarna wala da kauma hosala marra a ayoyin da zamu karanta zamu ga inda ya kirayi mutanensa ɗai ɗai ɗai ɗai har sau nawa har sau uku ce ya kaume ya ko mutane na to a ka'idar Larasi na luga idan ka ji an yi kira wato annida annida ana samun almunada walmunadi da mai kira da wanda ake kira da kuma ainihin harafi ko sinadarin da ake amfani da shi wajen kira misalin ya wannan sinadarin da ake amfani da shi kenan wajen kira ƙawon waɗanda ake kira to ina mai kira ina yake Na yana tambaya ina mai kira idan da babu mai kira to da ina za a samu kiran kuma za a samu waɗanda ake kira saboda haka ba sai an ambace shi ba ba sai an ce wa qala mu'minu ali fir'auna kai tsaye ba ba sai an ambaci wannan ba to amma kun ga farkon magana sai ya ambata mana a sauran sai ce ya kaume tunda farkon aya wa qala allazi amana ya kaume to ina mai kira allazi amana wanda ya yi imani wa kala ya ce shi ne fi'ilin bi ma'ana bab na abin da ya aikata ya sinadari na kira ƙaume mutanen da yake kira to hikiman da ke cikin wannan shine yana son su fiskanto zuwa gare ki duk abin da suke ciki su kalle su mai da hankali zuwa gare ki su saurari abin da zai faɗa musu saboda yana da muhimmanci shi yasa da inda ka ji an yi kira to abin da za a faɗa maka yana da muhimmanci kana tafiya ce wane za ce gaban karami ko wane manta abu kaza saboda haka duk inda ka ji an yi kira normally to akwai wani abu mai muhimmanci yasa aka kira ka to yana iya yiwa a ce wane ya kai wane da larabci kenan da hausa mu mukan ce wane ko kuma mu ce kai kai wato kai kenan wannan ma ana nufin kira ne saboda a kar da kai idan ba a san sunanka ba to anan yaya kiraye ku har uku fil marratil ula a karo na farko da ahun fil ayati sabiqa ya ainihin kiraye su a ayoyin da suka gabata ila kabuli din cewa su karbi wannan addini wanda annabi Musa ya zo da shi ala sabilil ijmal a dunkule wa fil marratayn al-ukhrayn amma a ainihin sauran wurare ya kiraye su ne ala sabilit tafsir a bisa hanya na ainihin bayani dake dake fada'ahum ila al-iman billahi subhana ya kiraye mutanen zuwa ga imani da Allah mai tsarki da ɗaukaka wanda yake ma'abocin tariƙar rasha ma'abocin hanya ta shirya thumma hasarahum min al-iftirar bi dunya ya yayi musu gargadi dangane da ruɗi da duniya kun san duniya ita take sa mutane su yi barna ba domin duniya ba da ba za a yi sata ba ba domin duniya ba da ba za a yi zina ba ba domin duniya ba da ba za a yi zalunci ba ba domin duniya ba da ba za a yi fashi da makami ba ba domin duniya ba da ba za a yi zage-zage ba da ba domin duniya ba da ba za a yi ainihin dambe-dambe ba da waɗansu abubuwa makamantan wannan duk duniya ita take jawo wannan kuma mecece duniya duniya gaba ɗaya idan ka tattara ta abubuwa na jin daɗi ne wanda yake ba su da tabba Allah tabaraka ta'ala ya ambaci abin da ake kira da duniya ita ce sha'awa kamar yadda malamai da dama suke yin bayani domin matukan babu sha'awa a duniya to babu duniyan gaba daya saboda haka sha'awa ita ce duniya wanda an ambata cikin suratu ali imrana za ga mutane suna sha'awa su mallaki kuɗi ko dukiya suna da sha'awan su mallaki mata suna da sha'awan su mallaki me su mallaki 'ya'ya sannan suna da sha'awan kuma a ce suna da mulki duk Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda hudu a cikin suratu Ali Imrana shi yasa wajen tunanin mallakan waɗannan abubuwa sai mutane suka manta da Allah kaga anan ba sa neman lafiya duk mutum zai iya samun kuɗi bai da lafiya an yi ba a yi ba zai iya samun mata bai da lafiya an yi ba a yi ba ko zai iya samun ƴaƴa bai da lafiya an yi ba a yi ba haka ga mulki bai da lafiya an yi ba a yi ba to akwai waɗansu abubuwan da suke da muhimmanci wanda ya kamata a ce mutum ya mallake su babban cikin su shine imani mutumin da yake yana da kuɗi bai da imani ya faɗi kasa warwas yana da mata amma ki ba musulmi ne wannan ma ya zama shiriri ta kenan ko yana da 'ya'ya da yawa amma kuma arne ne wannan ba a samu riban duniya ba kuma an je lahira ma babu riba to haka za ka yi ta lissafi sai ka gane kuskuren waɗanda suke tsayawa a ɓangare guda wannan ne. saboda haka duniya ita take jawo waɗannan rigingimu gaba daya wa hasahum alal amali lil ya kwadaitar da su da su yi aiki domin lahira li dawamiha saboda lahira ita take dawwama amma duniya mai karewa ce wa qarana baina da'watihi lahum kuma yayi muqarana muqarana ne comparing tsakanin uh, ilal imani billahi ta'ala imani da Allah wanda yake shine tsarikin naja hanya na kubuta wa da wata Allah ila ibadati al-asnam tariqin da kuma kiran da ake musu su bauta wa gumaka shugaban gumakan a wancan zamani ne fir'auna wanda yake hanyar wuta ne to nan hanyar gidan aljanna nan kuma hanyar gidan wuta saboda haka za a fito musu da abin fili domin su zaɓa kuma akbar subhana sa'annan Allah ya ba mu labari an wai kayate dangane da kiyayewansa wa ismati da tsayewansa min su'i alladhi dabbarahu aw dabbaruhu lahu irin mumunan abin da suka shirya ma wannan mai wa'azi daga cikin iyalan fir'auna wa igraqi ali fir'aun da yadda Allah ya dumu yadda fir'auna a karke wa idkhalihim fi jahannama yawmal qiyama da yadda zai shigar da su wutan jahannama ranar takin alkiyama shine aya ta farko Allah ta'ala yace wa qala allazi amana wanda ya imani yace ya qaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni ittabi'uni ko ittabi'uni ittabi'uni kamar yadda yake a nan amma sai ittabi'uni wannan mun sha yin bayani akan wannan bi ma'ana ku bi ni ahadikum sabilar rasha zan shiryar da ku hanya ta shirya ita ce hanya madaidaiciya sabilun rashad da asiratul mustaqim sun ma'anar guda ɗaya ne hanya madaidaiciya qala mu'minu ali fir'auna wannan mumini na mutanen fir'auna ya izu qauma yana yin wa'azi wa mutanensa yace ya qaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni ku yi mun da'a fima aqulu lakum cikin abin da nake faɗi gare ku wa ad'ukum ilai nake kiran ku zuwa gare shi saboda haka annabi Musa alaihi salam shi ma ya samu mai da'awa dama abin da ake bukata kenan annabi Musa yana nasa wa yake taimaka masa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki approval annabi Harun tunda Allah ta'ala ya riga ya baki annabci kun ga ya baki approval ya riga ya buga hatimi cewa ke annabi ne to sai mataki na uku dama idan aka ce manzo yana mataki na farko mabi masa sai wane ne sai annabi sai matsayin annabci sannan abu na ƙasa kuma sai matsayin da'awa ne malami wannan shi malami ne ya fahimci addinin Allah don Allah ta'ala bai masa wahayi ba amma sai ga kin ya zo ya karɓi wa'azin gaba ɗaya. kai ka ce annabi Musa da annabi Haruna suna zaune a gefe kawai suna sauraron sa ya riga ya fahimci addini shi yasa ya ce ku saurare ni ya ku mutane na saboda na san ku kun san ni dama irin wannan da awa ta fi shiga a samu mutumin da yake ya san mutanen su ma sun san shi shi yasa idan aka shiga karkara wajen da awa, ana son idan za a shiga karkaran a samu mutanen wajen a shiga da su ko waɗanda suke jin yaren mutanen wajen a shiga da su za su fi sauraron maganarsu sai a ce wane ka zo ka karba kai wa'azi ko da baya da ayoyi baya da hadisai sai dabaru to inda yana yi da yaran su za su gane sai ga sun karba kuma idan tambaya ce ko fatawa shi za su tambaye ki to shi kuma aka tambaye ki sai ya juya sai ya tambayi alaramma don kada ya yi karambani ya yi barna idan ya tambayi alaramma ya faɗa masa sai ya juya da yaren ya faɗa to su za su yarda da maganarsa amma an alaramma ya zo ko qur'ani ya sauke daga bakara an nasi to zai wahala su karɓe ki ɗari bisa ɗari to shi yasa kullum a da'awa ake son a samu mutanen da suke da alaka da waɗannan ko waɗanda suka yi kusan sajewa da su ko kuma nasu dalilin da yasa bahaushe yake cewa da ɗan gari akan ci gari in aka samu ɗan gari to nan da nan za a iya mamaye garin gaba ɗaya saboda haka yace kuma ala tariqir rashad lalle zan gwada muku hanyoyi na shirya wal khairi was sadaq da kuma alheri da dacewa wa huwa tibau dinillah shine ku bi addinin Allah allazi ja'a bihi Musa wanda annabi Musa ya zo da ke. wa bihi ta'ridu kun ga a cikin wannan akwai girwaye mai kamar wanka bi anna sabila fir'auna cewa lalle hanyar da fir'auna yake kiran mutanensa zuwa gare ki? wa alihi da ainihin iyalansa da mutanensa sabilul gayyi wa hanya ce ta bata da ainihin rudarwa wal fasadi da barna yana gwada wa mutane kada su bi hanyar fir'auna su bi hanyar annabi Musa alaihi salam thumma hazarahum min al-ibtinan sa'annan yayi musu gargadi dangane da fitun a fitinuwa bi na'imi da ni'imomin duniya wal iktirari bi zakarifiha da kuma ruduwa da adon duniya fa kala yace ya qaumi ya ku mutane na kun ga anan ba sake maimaita wa qala allazi amana ba to kaga anan ba sai an ambaci suna wanda ya kira ba tunda wale da an ambace ki da farko amma me yake gwada mana cewa wannan aya tana da alaka da ayan baya alwa wannan waw da aka ambace ki da farko wa saboda haka waw nan da zaka kaddara yace ya kaumi ya ku mutane na wa qala ya kaumi innama hadhihi alhayatu dunya lalle abin sani wato wannan rayuwa ta duniya da kuke gani mata'un jin daɗi ne ɗan kankane nan an kawo shi na kira abin da ake nufi da na kira shine abin da yake indefinite ba definite ba indefinite to duk abin da ya zo indefinite musamman ma a ce a baya an kore to ana gwada kaman karancinsa da rashin ainihin muhimmancinsa saboda haka ya inna ma hadhihi alhayatu dunya mata abin sani rayuwar duniya jin daɗi ne ɗan kankane wa innal akhirata lalle rayuwar lahira hiya darul qarar ita ce gidan tabbata domin ka taba jin wanda ya tafi lahira ya dawo ko da ka rabu da mutum a nan Najeriya exactly irinsa mai yawa da ka tafi kasan China ko India ko ainihin can kusurwan America ko can kusurwan Europe sai ka hadu da wani mutum wanda yake kamansa da inda za ka masa magana kai masa taɗin ta ko bai sani ba Allah ta baraka wa ta'ala ne mai mutane Allah ne mai aljanu Allah ne mai mala'iku Allah ne mai iskoke kuma Allah ne mai gwaigwai. idan Allah ta baraka wa ta'ala ya ga dama sai ya yi irin wannan mutumin a wata ƙasa daban wanda in ka ce masa Najeriya bai san Najeriya ba balle ya san Bauchi balle ya san Unguwan bai sani ba amma za ga komi da komi irin wancan mutumin da ya bar duniya ya mutu kuka yi masa sallah kuka je kuka bi ne shekaru biyar ko goma shi kuma ka irinsa wannan ikon Allah kamar yadda ake haifuwar mutane guda biyu wanda yake hatta iyayensu ba sa gane su sai idan sun kwana biyu a hannunsu idan aka haifi waɗansu 'yan biyu za ka suna kama da juna kwarai da gaske musamman ma a ce zallan maza ne ko zallan mata ne to sai bayan an kwana biyu idan ɗaya ya fita da wata alama to da wannan za a iya gane shi wani zai ga ya take yana da tsawo ɗayan kuma bai da tsawo ko wata ka samu tana da ƙaton kai ɗayan kuma zai ka samu tana da gaki da yawa misali da wani lokaci ta nan za a iya ganewa ko wannan tana da tabo wannan ba ta da tabo ko wajen magana wannan na ina wannan babu ina ko wani abu makamancin wannan amma akwai tagwayen da ake haifuwansu a lokacin da aka haife su hatta uwar da ta haife su ba ta iya bambanta su saboda tsaban kamanni saboda haka wannan ikon Allah ne subhanahu wataala to don haka shi yasa ana iya samun kamanci a tsakani kamar yadda bayani ya tsoro to ya qaumi innama hadhihi alhayatu dunya mata wa innal ta hiya darul qarar lalle duniya ba gidan tabbata ne. lahira ita ce take tabbata bi ma'ana ba ta ainihin ƙarewa. kamar yadda muka ambata duk wanda ya tafi lahira ba zai dawo ba kuma ko arna ma sun tabbatar da wannan shi yasa bincike nasu ya nuna musu cewa lalle akwai wata rayuwa bayan mutuwa amma kuma sun gagara gane ka. sun ki yadda da abin da qur'ani ya ambata ko abin da hadisan manzon Allah suka ambata balle bayanan malamai na kwarai suka ce su suna son su yi bincike da na'urorinsu da ƙoƙarinsu da ko har abada ba za su iya samun sakamako ba kamar yadda kwanan na ake bayani an kake kuɗi miliyoyin taloli. miliyoyin daloli ana son likitoci da masana su kirkiro maganin mutuwa kwarai da gaske an ce masu kuɗi da yawa sun sanya jari ko yanzu akwai wani mai kuɗi yana jin ko a ƙasan amerika ne ko a ƙasar rasha ne ya sanya wasu miliyoyin daloli ga masu bincike cewa har sai an gano maganin mutuwa za a gano za a gano aina waɗansu ne kawai za su samu hanyar cin kuɗi a banza ko a bululu amma ba za a taɓa ganowa ba tun da Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti to fa ba mai kankare wannan kullu nafsin za'iqatu al-mautin da ba a so qul innal mauta alladhi tafiruna min fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fa hukum bima kuntum ta'malun saboda haka in kun duba za ku ga waɗannan ayoyi akwai ta'kidai a cikin su na karfafa zance ko akwai kalmomi waɗanda suke kowace guda ɗaya idan an ware ta wato tana da gwaɗe kuma tana isar da ma'ana idan mutum mai tunani ne wato sai ya ji a jikin jikinsa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ko kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna ko aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم da sauran ayoyi makamantan wannan idan da zaka ajiye su a sikeli to su karan kanku za su iya nauye ya sikeli wanda abin da yake gwada cewa lalle mutuwar nan fa yadda Allah ya yi ta to dole kowa ya hakura Eh, duk kudinka ko nawa ka kake ba za a taɓa samun maganin mutuwa ba to sai dai kawai ya ta tafiya to in ka gane cewa babu maganin mutuwa kuma idan mutum ya tafi lahira ba zai dawo ba to me yasa ba za ka dawo karkashin alkur'ani ba me yasa ba za ka dawo karkashin karantarwan hadisan manzon Allah ba me yasa ba za ka dawo karkashin karantarwan malaman musulunci ba abin da ya kamata kenan don anan ne za ka samu bayani cikakken bayani in kana son littafi akan bayanin mutuwa ka samu littafi akan bayanin abin da zai biyo bayan mutuwa ka samu littafi akan bayanin wuta kawai ka samu akan aljanna kawai ka samu alamun takin alkiyama kawai duk waɗannan suna nan littafai daban-daban in kana son a takaice ne ma wanda aka tara su cikin littafi guda ka samu ka kwantar da hankalinka ka rage ainihin damuwa wa kanka ka bi hanyar Allah ta'ala domin ka samu kwanciyar hankali ai ya ya ku mutane na hadhihi alhayatu dunyawiyya wannan ita ce rayuwar duniya wato rayuwar duniya ma hadhihi alhayat ad-dunyawiyya illa majaradu mata rayuwar duniya bata kasance ba sai jin daɗi kawai yastamti bihi qalilan wannan mutum zai ji daɗi na kankanin lokaci thumma yazulu wa yantahi bil maut sa'annan ta gushe kuma zai gushe ne da me da ainihin mutuwa yasa manzo Allah yake a duniya mata duniya da kuke gani jin daɗi ne wa khairu mata'iha siyayyen jin daɗi almar'atu saliha mace ta kwarai mutum zai iya auren mace a ce su shekarar talatin ko arba'in ba su taɓa faɗa ba ina ganin da da dattawa a kusa da ne masu shekaru da na tambaye su mu samu wani dattijo mai shekara saba'in ko sittin ba mai arba'in ko hamsin ba don mai arba'in ko hamsin ko eh, to mai arba'in ko hamsin wannan za a ce bai jima a duniya sosai ba amma sittin shekarar ritaya saba'in tamanin musamman masu tamanin wanda yake sun ga abubuwa iri daban-daban wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin amin saboda me Fa'imtu ta kalifal hayati wa man ya'i samanina haulan la aballaka yafhami ya kai shekara tamanin to idan ya yi aure yana da shekara ashirin sannan kuma ya kai shekara tamanin tare da matan shekaru nawa kenan suka yi shekaru sittin a ce a cikin shekaru sittin ɗin nan ba ta ɓata masa rai ba ba ta ba kufula shi ba ba mamaki ma wani zai ka samu da shekara tamanin ka je ka tambaye shi tsakaninka da matarka ya ce a karkato tona. sai ce karkato na ka bar mu kawai tun ba mamaki akwai ranar da ta ka masa mari amma da yake a cikin ɗaki ne eh da yake a cikin ɗaki ne su biyu kuma shekaru sun riga sun yawa ya riga an manta an riga an manta to fa abin da annabi ya faɗa kenan a duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah kuma ko da mace ta ainihin kwarai ne sai a ce ba ta taɓa marin mijinta ba ba ta taɓa ɓata masa rai ba ko ba ta taɓa yin yaji ba ko ba ta taɓa yin kuskure ba ko ba ta taɓa kubula ki ba saboda haka za ka samu irin waɗannan da dama shi yasa duk wanda kake ganin sa ko yana saurayi ne yana abun na yana Allah Allah ya aure to wani in yayi aure da auren bayan sati hudu da auren ka tsaye tafi ka tambayi bayan sati hudu da auren wani kana tambayansa zai ce ka so samun inda yake mun kai kai eh. saboda haka inda zai samu wato supporting ko supporter to ba mamaki wai sake matan zai yi to shi yasa a irin wannan muke son a kyale mutane su yi nemi aure da kansu su yi kaya da kansu su ba da sadaki da kansu su nemi wajen zama su gina da kansu ko su biya haya da kansu sannan su ci gaba da cafane da kansu ba sai an musu gara mai yawa ba gani bayan sati hudu idan ya ce zai sake in ya sake ya san duk lokacin da zai sake koma wannan aure kun ga zai sha wahala amma in na gata ne zai sake lokacin da ya ga dama to wannan ko da almar'atu salihah ce to sai an yi takasan zan saboda ɗan adam tara yake bai cika goma ba musamman ma mata maza Allah ya ce an halitti mace ce daga kashin haƙarƙare na ainihin wato na gefen haguna kuma wanda yake kashin haƙarƙarin da ya fi karkata na sama a alahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa kasruhu talaqu in dai mace kace za ka miƙar da ita ka bi yadda kake so to karya ta za yi wannan ko kowace mata ce ko alarmiya ce kwarai da gaske sai dai hakuri amma sai dai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani a wani hadisi yace la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mumini ya kuskura ya kyamaci wata mumina in dai mumina ce ka yarda da imaninka to kada ka kyamace ta don idan ka ki wani abu da gare ta to kuma za ka so wani abu da gare ta za ka samu wata tana kulawa da 'ya'ya 'ya'ya ko ba nata bane in aka ce ga amana to za ta kula ba za ta taɓa wulakanta su ba to amma fa wata rana idan ka shiga ɗaki ka rufe ƙofa in ta ci kwalanka wato ka ɗayin yin salati kenan ba iyaka to amma kaga wannan da sauki idan ba idan mutane take maka ba idan baka fada ba mai yiwa ta ba za ta fada ba to sai dai a hakura da haka sai kai ta addu'a ka ce ya Allah cin kwalan nan ya Allah ka raba ta da cin kwalan nan Allah ka sauwake mata wannan Allah ka daidaita tsakaninmu domin wata mata idan ka je ka ɗauko ta wallahi ko ƴaƴanta ne sakaci za ta yi wulakanta su za ta yi sai abin ya bata maka rai mutane nawa ne suke kwake ayaye daga wajen iyayensu matan da suka haife su su kai wa iyayensu ko wa ƴan uwansu suna nan da yawa saboda haka shi yasa ake lura idan an kyamaci mace ta wani bangare to ta wani waje sai a hakura to kaga jin daɗin rayuwar duniya ce amma sai da hakuri to haka ma yaya jin daɗin rayuwar duniya ne amma sai da hakuri shi yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa inna duniya hulwatun kadira وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ولا ينقتكم حديثين وذا الله يتي دنيا دكتي جني خلوة كدرة وتتنى لدائي كم قولي شر وإن الله مستخلفكم فيها للي الله ينا ما يتقو أبايا كثا idan waɗannan suka tafi waɗansu za su zo idan waɗannan suka tafi waɗansu za su zo kala'ib har zuwa lokacin da za a yi takin alkiyama to sai dai kuma a cikin waɗannan kalmomi da annabi ya faɗa ya ce hulwatun duniya tana da zaƙi to ka tabbatar duk abin da yake da zaƙi fa a ƙarshensa kuma babu daɗi yanzu ko ɗanɗano in ka ɗanɗana ka ji zaƙi ka sake ɗanɗanawa ka ji ka sake ɗanɗanawa ƙarshe me za ka ji ɗaci dama haka ne ko irin wannan abin na ɗin da ake sawa a cikin wato a cikin uh, sakin irin na jus din nan akwai abin da ake kiransa al maktub wanda yake na karke idan ka ja ka ja ka ja ka sa roban nan ka ja ka ja in ya kare kazan kai za ka yi ta ja ne saboda kana jin daɗi har kana rufe ido kana ja to amma in ya kare, abin da za ka ja za ka ji daɗinsa ba za ka ji daɗinsa ba na aljanna ne yake da daɗi amma na duniya damuwa ne saboda haka ko yi zaƙin abu kai in ma yayi zaƙi to karken sadaci ne to in ka zo wajen hadiratun kuma duk abin da aka ce maka kore ne to dama ana buga misali ne da yadda duniya take yanzu ruwa yana sauka duk inda ka je za ga ciyayi sun fito abin sha'awa to bayan waɗansu watanni kuma sai ga duniya ta kekashe gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama lokacin da aka saukar da ruwa nan ƙasa sai ta zama abin sha'awa koriya kyar amma bayan watanni fa sai ka ga ta buke gaba ɗaya idan za ka fito sai da lema saboda tsananin zafin rana wannan ma sai kana da hali ko kuma ka fito haka kana Allah Allah ka fita daga cikin rana ka shiga inuwa ko idan kura ya take ko ta taki kana cikin damuwa sai ka ɗauki hankicin ka toshe bakinka da hankinka wani waje ma har da idonka musamman inda kura take kaɗawa wanda wani lokaci ko tafin hannunka idan ka fitar ba za ka iya gani ba cikin kura to kaga kenan idan an ce hulwatun to karshe dai babu daɗi idan an ce khajratun karshe babu daɗi kuma wa inna allaha mustakhlifukum fiha lalle Allah yana mai ku waɗansu suna tafiya waɗansu suna zuwa wannan tsari ne na Allah har zuwa lokacin da duniya za ta kare gaba daya sai manzo Allah ya ce me fattaqu duniya ku ji tsoron duniya wattaqu nisa ku ji tsoron mata ku ya hankali don akan duniya ne za ga kowa da kowa ke fada me yasa ainihin wanda yake kan babur ko dan a yake jin haushin mai mota ai duniya ce saboda wancan yana ciki ya daga gilas wani ma yana ganin su sai ya yi tsaki ya ga mai mota ko idan mai mota ya yi banga-banga ya ce Allah ya isa to asali ma kwalta da aka yi masuwa aka yi kwalta ko masu mota kaga ko masu makin ma karambani kuke masu tafiya da kama kuma gefen hanya ya kamata su bi ai akwai tsari akwai tsari amma sai ga wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wannan to me ya sanya su jin haushi duniya ya sa manzo Allah ya ce ku ji tsoron duniya sannan kuma sai annisa mata shine zaka ga ainihin wato duk ana rikici akan mata da mai kuɗi da marar kuɗi da mai kwabo da marar kwabo idan mai kuɗi ya zo da motansa ku kai kuma ka zo ka ɗan yi tsaf ɗinka wanda keken babanka ma ba za ka iya ɗaukowa ka zo hira da shi ba shi ma yana zuwa yana wuce shi sai ce Allah ya isa duk kudaden mu suka ba suka sai motoci wannan boye sun suna takara ne a waje guda yana Allah ya isa to wannan yana jin haushin wannan to me ya hada su rikici mace saboda talaka yana son ya dauke ta mai kudi ma yana son ya dauke ta to waɗannan abubuwa guda biyu da mun an ce an fi rigima kansu ko da yake mace tana karkashin duniya saboda haka a yi taka banzan abinda ake so a rike addini kada waɗannan su shigalar da mutum ga barin addini Allah ya samu dace kuma muna dogon bayani ne akan wannan saboda duniyan abinda ta gada ke kaga yanzu anan za mu ce fataku duniya ku ji tsoron kuɗi wattaqun nisa ku ji tsoron mata dun duniyan mu a yanzu kuɗi ne don lokaci in baka da kuɗi wallahi angon kun ka tashi wa'azi wani zai ce zauna saboda baka da kokobo kuma akwai neman auren da zaka je sai wani yayanta ma ya fito ya ce in na sake ganin ka a kofar gidan nan wallahi zan ci mutun har gidan ku zan je cin mutuncin ku gaba daya baka da sisi saboda haka wajen wannan kuɗi sai an yi bambam don kuɗin nan ya halakar da mutane da yawa to kaga nan a duniya za mu iya fassarawa da kuɗi sannan kuma wajen mata za mu iya fasarawa da matan tun da nan su ma ana ta gwagwarmaya a kansu Allah ya taimake mu wannan kenan wa inna al-akhirata hiya darul ah, darul istiqrar lalle lahira wato gida ne na dawwama wal baqa'i wal khulud da ainihin dawwama na inna laha fa hiya da'imatun baqiyatun la zawala anha lahira ba ta gushewa wala intiqala minha nan ba a tira daga wani waje zuwa wani waje a lahira Abin abinda ake nufi shine idan aka ce ga duniya ga lahira to sai ina yanzu kamar a nan najeriya za mu iya ce ga jihar bauchi ga jihar jigawa ga jihar kano ga jihar katsina ga ƙasar Niger, ga ƙasar libya sannan ka tsallake libya to za ka tafi irin su italiya da sauransu to daga nan in ka ji zaman bauchi ya dame ka sai ka tafi jigawa ka je kai ta noma idan zaman jigawa ya gagara sai ka zallaka ka je Kano kai ta kasuwanci idan ya gagara ka zallaka ka tafi Katsina sai kiwo eh to idan abu ya gagara sai ka zallaka Nijar ka je ka nemi aikin yi a can idan abu ya gagara in ka tsallaka libya su ma suna cikin rikici ko ka je ka yi ta fama ka shiga cikin masu rikici da gwamnati ko a kake ka banza to kaga mutum idan ya ga inda yake zaune bai masa ba to yana iya ci ruwa daga nan ya tafi nan a duniya kenan to a lahira akwai kwatankwatin irin wannan domin duk wanda yake ya samu aljanna a cikin sa zai iya yawo inda ya ga dama kuma sa'an nan zai kai ziyara wa aljannan ko zuwa ga aljannan wani amma dai zama ne diris ba zai yi ba in kana ƙasa ka je can sama ka makale ba zai yi ba in ka je ma za ka dawo inda kake kuma idan kana sama za ka zo ƙasa ka yi abin da za ka yi ka koma sama ka kai ba za ka yi ta ka zauna a ƙasan ba akwai ziyara a tsakanin juna to amma idan aka ce ga duniya kai baka duniya to a ina kake kana lahira idan baka lahira kana da rai a ina kake kana duniya akwai na uku babu shine abin da ake mana bayani wuraren guda biyu ne to ka zaɓi zama lafiya a cikin kowanne da gare su shine in kana son ka zauna lafiya a duniya ka kasance mutumin kirki to a lahira ma za ka samu sauki shi yasa anan ce wannasu imma fil na'imi wa imma fil jahim a lahira mutane ko suna cikin ni'ima ko suna cikin jahim wala talisa gaira kuma babu na uku fa sa'idu man sa'a ila na'im mai rabo shine wanda ya je wajen ni'ima wa shaqiyyu man sa'a ila al jahim mutumin banza ko shaqiyyi shine wanda ya ainihin tafi jahim li'anna na'ima fiha da'im domin ni'ima tana nan miya wal azabu fiha da'im kuma azaba ita ma dawwamammiya ce a lahira Allah ya tsare mu daga azaba saboda haka wannan bayani ne dangane da abin da ya shafi ainihin duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya ce man amila sayyi'atan من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قارن بياني ba ma sai ka je wani waje kana kokarin ɗauko waɗansu ayoyi ba ko kana kokarin ɗauko wata aya a amman amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki na barna fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai da misalinta saboda haka in kayi barna in ka yi laifi guda ɗaya za a rubuta to amma shine malamai suka ce abin mamaki sai ga mutum ranar takin kiyama ya tara mummunan sakamako da yawa me yasa yanzu a zuwa masallaci kawai daga gidanka ka zo masallaci daga masallaci ka koma gida baka san yawan ladan da zaka samu ba wajen alwala kawai baka san yawan ladan da zaka samu ba a bayan gida wajen tsarki za ka shiga bayan gida za ka yi addu'a Za ka shiga da kafan haguna ko dama kafan haguna sannan za ka yi addu'a wace addu'a ke yi idan za a shiga bayan gida ehe Allahumma a uzu bika min al-khubuthi wal Za ka shiga da kuma kafan haguna idan ka je ka kiyaye ladubban kai bawali kai tsarki kai ba haya kai tsarki ko ka fitar da iska ka samu lafiya ka miƙe abinka sannan ka zo fitowa za ka fita da kafan hagu na ko dama kafan dama sannan za ka fita mai za ka ce wafuranan kawai to wannan dan abin da ka yi ba ka san yawan ladan da za ka samu ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka zo ka yi sallah ba ka san yawan ladan ba a azumi ka ciyar da mai azumi baka san yawan ladan da zaka samu ba ka tufatar da wani bawan Allah ko wani talaka ko wani maraya baka san yawan ladan da zaka samu ba to shi yasa abin takaici ne mutum ya tafi lahira ya kasance bai tara lada da yawa ba amma kuma ya tara laifuffuka da yawa saboda taku guda ɗaya da zaka yi kamar yadda na buga misali da farko na ainihin tafiya masallaci ko na komawa gida taku guda ɗaya rubuta lada ne kankaran laifi ne Daukakan daraja ne addu'an mala'iku ne abinda annabi ya bayani kenan to anan in aka ce maka lada nawa ne akalla ma zaka ce ko guda hudu ko to amma fa laifi idan ka guda ɗaya za a rubuta maka shi yasa ya ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha to sai dai waɗansu malamai sun ce sayyi'atan da bambanci da kabiratan idan ka ji kabiratan to shirgegen laifi kenan kuma shirga kirgan laifuffuka a cikin musulunci suna da yawa babban su shirka ga ƙarya ga tsafi ga cin amana ga karya alkawari ga shan abin maye ga cin dukiyan maraya ga ƙazafi wa mace kamin miya ga juyawa a ranar yaki, ga tsafi ga sata suna nan da yawa abdullahi dan abbas yake cewa daga bakwai za ka yi ta tafiya sai ka je saba'in daga bakwai sai ka je saba'in daga saba'in sai ka tafi ɗari bakwai waɗannan kowane guda ɗaya ana kira kabiratan shirgegen laifi a wajen Allah to wannan kan idan mutum ya aikata to wannan kan ba a san abin da Allah zai rubuta masa na laifi ba mutumin da ya je zina ko da ma za a yi dalla dalla zinan nan da ya aikata a ce za a rubuta masa laifi guda ɗaya kajal domin a cikin zinan da akwai ɓarna da yawa wajen kyan giya ma akwai ɓarna da yawa wajen ƙarya akwai ɓarna da yawa haka wajen annani annanimanci akwai ɓarna da yawa wajen sata ko kwaki da makame ko ta'addanci ko tsafi akwai ɓarna da yawa to shi yasa aka ce kabiratun alkabair in ne kirga kirgan laifuffuka ne to kowa ya sani idan ya aikata ɗaya daga ciki to za a rubuta masa kirga kirgan me zunubi amma sai ya adam irin abin da bai taka kara ya karya ba wanda ko da fita neman abinci ma yana iya kankare wannan zunubi don hadisi ya tabbatar da cewa zurga-zurgan da ake yi wajen neman abinci to magidanta ya bar damuwa da yawan gunaguni da yawan surutu alhumumu fi talabil ma'isha damuwan da ake haduwa da ita wajen neman abin masarufi abin da za a kare mutunci to wannan da kuke gani yana kankare waɗansu ƙananan ƙananan laifuffuka Allah ya samu dace to saboda haka ala ayi halin man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha duk wanda ya aikata mummunan aiki ba za a saka masa ba sai da misali wa man amila salihan amma wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw unta namiji ko mace wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa duk ayyukan alherin da aka yi umarni ya shafi maza da mata duk ayyukan barnan da aka yi hani ya shafi maza da mata inda aka yi istisna'i aka so ka ce shine kawai kuma akan yi bayani yanzu kamar misalin wajen sallan juma'a annabi ya ce sallan juma'a wajibi ne akan kowane musulmi amma sai yace banda yaro banda mace banda mara lafiya banda matafi banda bawa sai ya ambace su a waje guda to kun ga waɗannan an fitar da su suna daga cikin min zakarin auɗunsa amma kuma an fitar da su daga cikin wannan hukunci sai aka zo aka ce zakka zakka yana kan kowa da kowa matukan musulmi ne namiji ko mace ko yaro ko babba wanda aka haife shi yanzu da safe sai ya mallaki abin da ya kai zakka sai shekara ta zagayo dukiyarsa ta kai zakka yana da shekara guda yaron shi ma shekaransa guda to dole a fitar masa da zakka wa zai fitar masa wanda dukiyar take hannu? saboda za a iya haihuwan yaro yanzu kuma ya samu dukiya mutane nawa ne masu kuɗi suke mutuwa su bar matansu da ciki sai ya ce a jira ba za a raba gadon ba sai an haifi yaro sai an haifi abin da ke cikin cikin ana haihuwa ko sai a haifi yan biyu hasan da husaini sai ya ce to gadon maza kowanne yana da miliyan ɗari ɗari kai kana nan talaka in aka ce miliyan ɗari ka ce ƙarya ne saboda baka da gido ya ma yaro karami ya mallaki abin nan to kaga dole ya fitar masa da zakka to kuma wani daɗin daɗawa shine za ka samu zakka tana kan mai hankali ko mahaukaci kamar yadda zakka ta hau kan yaro haka ta hau kan mahaukaci ina ba ta gani to amma idan aka zo wajen azumi kuma fa sai kaga akwai bambanci to amma dai mafiya yawa duk inda ka je an ce ayi abu kaza ya shafi min zakarin ko unsa duk inda ka je an ce kada ayi abu kaza haramun ne to ya shafi min zakarin au unsa in banda inda shari'a ta fayyace ta ce banda wani yasa aya da ta ambaci sifofi guda goma na maza sai ta ambaci sifofi guda goma na me na mata domin a gwada maka cewa innal musulmi na maza akwai wal muslimati mata wal mu'mini na maza akwai wal mu'minati mata sa'annan wal qaniti na maza akwai wal qaniti wal qanitati mata sa'annan idan an je wa sadiki na maza akwai wa sadiqati mata wa sabiri na maza akwai wa sabirati mata sa'annan kuma wa sa'imina ko wal mutasaddiqina maza akwai wal mutasaddiqati wal kakiina maza wal khashi'ati mata wal mutasaddiqina maza wal mutasaddiqati mata sanan wasa'imina maza wasa'imati mata wa zakirina Allah kaseeran maza wa zakirin wa zakirati Allah ko tunda dai ana maganan aikinsu ne wanda su ma suke ambaton Allah wa zakirin Allah kaseeran maza sai wa zakiratin la kaseeran mata sa'annan kuma wal hafizina furujahum kuma maza sannan wal hafizatu furujahunna mata kaga kowane bangare an ambata shine min zakarin unsa wa huwa mu'min da sharadin imani to duk wanda ya aikata aiki na kwarai da sharadin imani fa ulaika yadkhuluna aljanna aw takra ayudkhuluna aljanna bil bina'i lil majhul yadkhuluna aljanna bil bina'il al za su shiga aljanna da kansu yurzaquna fiha kuma ana azurta su cikin gidan aljanna ga abinci ga walwala ga jin daɗi ga lafiya da inganci bi gairi hisab ba tare da kididdiga ba Allah tabaraka ta'ala ba ya lissafi wannan ita ce aljanna to a karkashin wannan aya malamai suka ce za mu fitar da sharaɗi na karɓan aiki a wajen Allah abu na farko sai idan ya kasance aiki na kwarai aikin banza ba ruwan Allah da wannan abu na biyu duk wanda zai aikata aikinsa ya kasance mai imani imanin na kine imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai kyau ko marar kyau wannan ya gwada wanda ba musulmi ba idan ya aikata aiki Allah ba zai karba ba sa'annan in ka tattara nassosin gaba ɗaya ka ɗebo har da hadisan annabi za ka samu akwai ƙarin ka'ida guda ɗaya ita ce idan ka kasance mai imani kuma yi aiki na kwarai to ka'ida ta uku shine al-ittiba awil mutaba sai ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan fa aka taka bid'a anan aka rusa bid'a ya za duk abin da ka kawo wanda ya saba wa hatimin annabi to ba zai kasance karbebe ba saboda haka kula da wannan kun ga wannan ya gwada in kana bid'a ba za ka shiga aljanna ba idan ba ka da imani ba za ka shiga aljanna ba idan ba ka yi aiki na kwarai ba ba za ka shiga aljanna ba saboda haka wannan ba wai ya tsaya a zamanin annabi musa ne da mutanensa ba a'a wannan ya kafi duk al'umman musulmi har ya zuwa karshen duniya saboda haka man amila sayyatan duk wanda ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai da misalin aikin wa man amila salihan amma duk wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah fa ulaika yadkhuluna aljanna wadannan su ne masu shiga gidan aljanna ranar tashin alkiyama yurzaquna fiha bighairi hisab ana azurta su a cikin gidan aljanna ba tare da lissafi ba to tunda mun shiga aljanna anan za mu tsaya babu maganar fita abinda muka bala daidai Allah ta'ala ya ba mu aikon aiki da abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana